بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على ختم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji amani a cikin birnin agadas a ƙasar nijar gaban waɗannan bayan Allah masu albarka a wannan rana mai albarka wannan shi ne wa'azinmu na biyun ƙarshe a wannan gari insha Allah a wannan lokaci a yau matsalar da za mu tattauna a kai matsala ce da ta shafi samari matasa rayuwar samari a musulunci da hanyoyin da samari suke bi suke lalacewa kuma waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi don mu gyara mana menene asbab menene sababai menene dalilai waɗanne abubuwa ne suke sa samari su lalace da kuma matsayin su samari din a musulunci idan an ce saurayi na farko akan ce a sabiyu a larabci wanda yake da shekara daga ɗaya zuwa goma sunansa a asali a yaren larabci daga goma nan kuma ana ce da shi nashe bayan goma nashe idan ya kai balaga ya fara mafarki aka nuna masa mace ya san mace to akan ce da shi wato gulam ko a ce da shi murahi ko a ce da shi ya fiya duk suna ne na suna wato matashi saurayi hakan ce da shi fatan kamar da Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani innahum fikiyatun amanu da rabbihim wazidnahum huda fikiya jam'i ne na fata fata saurayi matashi ko sharikh duk ana nufin matashi farkon samartakar mutum har zuwa shekara arba'in yana iya daukan wannan suna daga shekara arba'in kuma ana ce da shi kahlu yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa min salihin har zuwa shekara sittin daga shekara sittin kuma akan ce da shi shaykh ba sheikh na babban malami ba sheikh na tsoho da cijo kenan akan ce kuma da shi hari wannan shi ne sunan matashi to zan tume da hankali na akan matasa shekaru na tashe shekaru na ƙarfi shekaru na lafiya abinda musulunci yake bukata ga matasa musulmi shine su zamanto masu lafiya masu ƙarfi ana son saurayi ya zama mai ƙarfi mai lafiya mai kawa ba wai ya zama kamar mace ba tunda kana cin abinci kana dukan abinci za ka mata ka zama lafiyayye mai fawa wanda za ka yi wa addinin ka aiki ƙarfi a kowane ɓangare ƙarfin ƙwaƙwalwa ƙarfin tunani karfin dukan abun duka karfin jurewa da daurewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair mu'mini mai karfi mu'mini mai fawa shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa a wajen Allah sama da mumini mai rauni ana iya samun wani mumini ne amma yana da rauni ana iya samun wani mumini ne amma yana da ƙarfi to wannan muminin mai ƙarfi shi ya fi alheri a wajen Allah kuma shi Allah ya fi so amma annabi ya ce wa fi kullin khair dukansu muminan nan guda biyu da mai ƙarfin da mai raunin akwai alheri a tattare da su wani hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa rayuwar ɗan adam mataki mataki ne tsauran ba da tsawon akwai mataki na yaranta, mutum yaro ne ya ci abubuwa bai san muhimmancin rayuwarsa ba ya dauki abu a ƙasa ya ci ya tafi ba wando ko ya yi abubuwa dai na yaranta? sai a ce wannan yaro ne akwai kuma lokacin da mutum ya fara zama matashi girma ya fara zuwa masa ya san ya saka ya mai kyau ya ado ya san in ya ga mata ya rinka gyara tafiyarsa ya san ya ga kaza dan abubuwa ne na samartaka wataƙila sha'awa ta fara zuwa masa ya fara tunanin shi ma ya gina gida ya samu iyali da zai zauna da ita kaga rayuwa tana canja yanzu a cikin nan akwai wanda in na nuna shi shi ce kai saurayi matashi ne zai ce a ni tsoho ne Ina ya cinye lokacin sa ne na samarkata to a nan muna kira ne ga samari matasa ji kokari ku aikata aikin alkhairi kafin lokacin ku ya kure muku dan tabbas akwai daga cikin matasa wanda suke da na sani suke ciza yatsa akan sun bar shekarunsu sun kure musu ba aiki na kwarai ba muna so a samu matasa a cikin musulmi akuya fi imanihim masu ƙarfin imani bayan karfin jiki da lafiya ya zama a cikin zuciya imanin ma yana da ƙarfi yana kula da sallah yana kula da azumi yana sada zumunci yana karatun alkur'ani yana kiyayewa daga saban Allah wannan shine matashi na kwarai yana son Allah sai mu ce to yayi kama da manya-manyan sahabbai matasa wanda suka yi wa musulunci aiki irin su mu'azu jabal irin su rabi'a dan ka'ab irin su ali ibn abi talib irin suna na aisha a ciki mata matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin suna na fatima kashin yayan annabi sallallahu alaihi wa sallama mace mai bautar Allah mace mai haƙuri mace mai juriya irin su ana san malik waɗannan su ne manya-manyan matasa masu karancin shekaru a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam samari matasa masu ainihin wato ji da addininsu a zuciyarsu ko a cikin sahabbai akwai samari matasa waɗanda suke wato bayyana addininsu suke da'awa akan addininsu a duk da su ba sa koyewa irin su shafar رضي ta'ala تعالى عنه uwan علي bin أبي طالب da babu lokaci tare da sarkin habasha lokacin da suka yi hijira ya tsaya ya jajirce yana yi wa sarki bayanin musulunci da'awa ta islam baya jin tsoro baya jin nauyi babu wani rawar jiki cewa a gaban sarki yake da ya tashi yana maganar imani yana maganar musulunci shi ke nan Allah ya bashi kawa ta wannan sabakuta akwai Rabi'i ibn Amir shi ma matashi ne an je yaƙi an fafata ya nuna jarin sosai a yaƙuƙukan da aka yi a lokacin zamaninsa ga imamun nawawi in ka gangaro cikin malamai malami matashi malamin da duka duka da yau shekara arba'in da wani abu ya bayar duniya ya rubuta littattafai masu tarin yawa duk profesoshi na duniyan nan da ake da su wallahi ba su isa su rubuta abin da imamun nawa ya rubuta ba universities jami'o'i da ake da su su yi ta research wala ba su sai kokari irin imamu nawawi ba amma duka duka shekara 46 da nawa ya yi kokari kwarai da gaske ya rubuta littattafai ya yada ilimi bai mutu ya tafi ya bar shiru a bayansa ba ya mutu ya bar motsi ina da riyadu salihina na sani ina arba'una hadis na sani wannan daga cikin ƙananan littattafai da duk duniya duk inda ka je ka ji ana karanta riyadu salihin ka ji ana karanta arba'una hadis matashi kenan ina irin su al-iz ibn salam da ake ce da shi sultanul ulama malami ne matashi ya fafata da wani sarki na misra da ake ce da shi ayyu ya yi ƙoƙari kwarai ya bayyana jarumta da samartakarsa akwai malami matashi da ake buga misali da shi abdulaziz albadri shi ma ya fafata da wani azalimin sarki a ƙasar iraq akwai wani matashi mai kwakwalwa mai basira da ilimi wanda allah tabaraka wata'ala ya kaddara masa rayuwa wato a turki ana ce da shi badi'ul zaman an yi ilimi an yi karatu an karantar ana so a samu matasa masu ƙarfi wajen kamewa masu ƙarfi wajen amana in muna magana akan matasa muna so mu ga buga misali a wajen kiyayewa gaskiya a sojoji kuke ku zama masu amana masu kula da tafashen ku ba masu cin amana ba idan 'yan sanda ne ku zama masu amana musulmi ga alamar musuluncin a uniform ɗinka ga alamar musuluncinka a ofis ɗinka ga alamar musulunci a wajen aikinka a ga musulunci shine makila shine injin da yake juya shi ke sarrafa ba a haɗa kai da kai a rashin gaskiya saboda kai matashi ne musulmi mai imani ba a haɗa kai da kai a zalunci saboda kai matashi ne musulmi mai imani matasa ku zama masu kamewa ku nisanci zina ku nisanci sata ku nisanci luwaɗi ku nisanci shaye-shaye da sauran abubuwa da za mu zo mai bayani a kansu muna so mu samu matasa masu ƙarfin ilimi masu zuwa makaranta masu zama gaban malamai suna ɗaukan ilimi kamar yadda aka samu wani babban malami matashi shihabuddin alkarafi allamatul malikiya kenan wannan bawan Allah ya zuba ilimi ya yi rubuce-rubuce a masar mutum ne wato mai basira shine mutum na farko da ya fara kirkirar agogo mai magana wannan malami ne matashi malamin addini shihabuddini alkaraji allamatul ya ce daga malamin addini ne amma kwakwalwarsa da basirar sai da ya aiki da ita wajen ilimi na zamani ki shi za muke so a samu matasanmu a yau waɗanda suna da himma a karatun addini sun shi alƙur'ani sun shi bukhari muslim abu dawud tirmidhi ibn Maja sun haddace littafan fiqh kuma a gaba gaba suke dangane da ilimin zamani kada matasa ku bari a barku a baya ilimin zamani a ci lahirar da ku a ci kuma duniyar tare da ku ku zamanto wakilan Allah a ofisoshin gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin sojojin gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin 'yan sanda na gwamnati shabab ku zama wakilan Allah a cikin harkar siyasa shabab ku zama wakilan Allah a cikin 'yan kasuwa shabab ku zamanto wakilan Allah a harkar noma shabab ku zamanto wakilan Allah a cikin dukkan sana'o'i da kiwo da komai da komai ko ina muna da buƙatar mu samu shabab matasa waɗanda za su share wa musulunci hawaye da abin da yake damu, yake damun musulunci akwai malamin da ake ganin a lokacinsa matashi ne kwakwalwarsa ta ce ba a iya kwatanta ta da komai abin raihan albairuni raihan albairuni ana cewa kwakwalwarsa ta wuce kwamfuta ta wuce duk abin da cikin tsammani duk wata na'ura da za a yi ta ta da wani abu to kwakwalwarsa ana ganin ta wuce wannan an taba cewa azamu akaliya ne fi tarihi tunani dai sarrafa tunani da gane abu da rike abu a tarihi kamar wannan ba a samu abu raihan bairu ne ba ɗaya daga cikin kafiran duniya yake fada ya ce abu raihan bairu ne a azamu a kaliyatun fil'alam mafi girman wato wani mutum mai tunani da iya kishiyar abu da ajiye abu akan lissafi a tarihi babban malami ne a cikin adabi na larabci in ka zo babin luga in ka zo babin adab in ka zo babin balaga in ka zo babin mamtsik in ka zo babin tafsiri in ka zo babin waye a gaba yake idan ka zo harkar geography ya kware a gaba yake ya tsallugogi da yawa na duniya wanda a lokacinsa koyan yare wanda ba naka ba a wannan lokaci na ƙasar kuma wahala ne ballantana na duniya ga baki akwai wani babban malami matashi kuma likita ne ga ilimin addini ga likitanci ala'uddin ibn nafis al'allamatu tabib ga ilimin addini ga likitanci ya yi rubutu ya yi binciki a lokacin ya ce miki mata akan harkar da ta shafi zuban jini na al'ada da suke yi kamar yadda hatta rubutu ya yi akan addaurar damawiyya jinin al'ada na mata a mazhabar shafi'iyya ya rubuta littafi an ta karanta wannan littafi a ƙasarsa a zamaninsa ga 'yan mazhabar shafi'iyya amma fa likita ne masanin lafiyar ɗan adam ne amma bai hana shi karatun alkur'ani ba kamar yadda ya faru ya rayu a masar alkahira yana littafai a fikihu yana littafai kan ilimin hadisi yana da littattafai akan ilimin likitanci ga imamun nawawi da na muku bayani gaba yake a zamaninsa da dukkan tunani suka tsarki rayuwa ta da shi sai ya ɗauki littafi goma sha a rana yana yawo a garinsu yana bin malamai yana ɗaukan ilimi idan ya zo ma yayin mace sai ya gama cika abin da ya karanta yana da littafi mai kyau a fiƙon islami wanda wannan littafi a babin sa ba shi al sharh al-muhazzab ake cikin shi littafi ne mai kyau kware da gaske muna so mu samu samari matasa da za su shiga harkar siyasa harkar shugabanci su taimaki addinin Allah su taimaki bayan Allah masu rauni matasa marasa tsoro matasa tsayayyu matasa masu gaskiya wanda za a dama da su a gwamnati ba wai ku koma gefe ku zuba ido sai a rinka barin 'yan siyasa wani ya gama rayuwarsa ta zalunci a wani wuri wani ma za ka ba a ƙasar ya rayu ba yana can a wata ƙasa ƙasar waje da lokacin da ya yi kawai da ya zo ya watsa muku kuɗi kawai sai ku zaɓe shi ya zama shugaban ku ya zo ya ci gana muku azaba ko mu kuce mai komai amma ga matasa masu karatu kuna da shi masu basira kuna da shi me yasa ba za ku taimake su su fito a jam'iyyoyi wancan a wancan jam'iyyar wancan a wancan jam'iyyar wancan a wancan jam'iyya wanda kun san su a garin ku suke a tare da su kuke yan kasar ku ne sun yi ilimi na zamani sun san addini wayayyu su zo su shugabance ku idan sun ga ana zalunci tsoron Allah zai sa su taimake ku saboda wannan ilimin addinin da suke da shi amma yayin da kuka bar 'yan siyasa suka shiga siyasa waɗanda ba su karanta addini ba su karku zargi kowa in suna gana muku azaba karku zargi kowa idan kun ga suna taimakon kafirci karku zargi kowa in kun ga suna taimakon zalunci ana kashe ku ba su damu ana kashe ku ba ana cin dukiyar ku ba su damu ana cin dukiyar ku ba me yasa saboda dama, ba mutanen kirki kuka zaɓa ba ashe matasa musulmi ya kamata ku zama masu akaliya masu tunani masu basira ku yi karatun zamanin nan kada ku yi baya a gan ku a gaba duk wahalar su je ku yi ku jure nan da shekara kaza ku za ku jure kasar za ku zama kun san sirrin kasar ba wanda zai zo ya zare muku ido a kasar ku saboda ku shi kun yi ilimi amma wallahi duk matashi da ya zauna bai yi da bai karatu ba sai ya cizo ya tsaya yi da nasu kuma ba a makara akan harkar karatu duk wanda bai je makaranta ba ya mai zai je makaranta ko a gida ko a waje in a nan bai zai yi ba samu dama ka fita ka waje ko da kasashen na afirka nan ne ka je kai ilimi akwai kasashenmu na afirka nan kana da dama ka je ki karatu duk karatun da suke yi daga daga firamare har digiri za ka iya zuwa ka je ka yi dawo kasan ku ka zama cikakken mutum da wanda ya je amerika yi amerikanci ya dawo ya shugabanci ku da wanda ya je ɗaya daga cikin kasashen amurka ya karatu ya zo ai ga wanda yake rayuwa a cikin amurka ai ya fi tausayin ku ai shi ya san halin da ake ciki shi kuma a hada da musulunci ya masa kwalliya a hada da ilimi ya masa kwalliya wannan shi ne sakon da muke so mu wa samari matasa ku yi kokari ku zamanto masu kishin ƙasarku masu kishin addininku masu kishin al'ummarku masu tausayin ɗan'uwanku ku tsamo su daga cikin wahala ya matasa ku tsamo ‘yan'uwanku daga cikin ƙunci. ku yi zuciya ku yi ilimi ku yi zuciya ku shiga siyasa ku yi zuciya ku shiga harkar kasuwanci ku nemi kuɗi da gaske sai da kuɗi ake yin komai kuna da imani kuna da aƙida matasa kuna da tsoron Allah kuma ku je ku nemi kuɗi inda sana'a take ta halal a gan mu a cikin ta idan ba ku yi ba ba bari wasu su zo su yi kuna kallo ko matasa ga hanyar neman samu zuba ido ba za ku yi ba wasu su zo su mamaye har ka samu kuɗin ku zama bayansu ku zama masu 'yan aikensu ba ku da kima ba ku da daraja ga arziki a ku ga arziki a ƙasarku ga abin samun kuɗi a ƙasarku amma tun da kun yi rayuwa ta su ta tsala ta barna sai ku bari ku sa ido kenan wani ya zo ya mulke ku ya yi ta muku aya ko ya ta muku masara a hannun ku. kuna kuka kuma ba wanda zai ji kukanku na irin matasa wato rajulun salihu zaki al-mawhub da ake fara hasanul danna makaranci ne kuduwa ya yi karatu ya yi da'awa Allah ya bai kurakuran da ya yi a cikin tafiyarsa a cikin da'awarsa amma ya bada da gudunmawa a wuraren da ba zai yi ka ɓoye gudunmawar da ya bayar ba Allah ya bashi shi baiwa dukkan baiwarsa ya zuba ta a cikin hidima ga musulunci kuma ya taimaki al'alamul islami ya rayu rayuwa ta imani ta da'awa ta karantarwa mutum ne ya tambi ƙauyuka yana wa'azi garuruka yana wa'azi unguwanni yana wa'azi tun yana da shekara ashirin da biyu masar gabaki ɗaya ta ba inda bai zagaya ta ba ya isar da da'awarsa ya ɗaga sautinsa ya nuna babu ɗaukaka babu ƙarfi sai musulunci wannan abin alkoyi da shi ne a wannan janibi na jaranta Allah ya ce mai kurakuransa a aƙida kurakuransa a mu'amala kurakuransa duk inda ake akwai wani matashi da ake ce da shi yusuful islam shi ma wannan mutum ne wanda ya ba da gudunmawa kwarai a da'awar musulunci a karantarwa a kasashen turai Allah ya ba shi sauti mai kyau wajen karanta alkur'ani kamar yadda da yana da sauti mai kyau wajen waka ya yi al'inshadul islami irin wake na musulunci din nan da yare na turanci amerikawa sun san shi yahudawa sun san shi da sauransu muna son mu samu samari matasa masu kokari masu lafiya masu motsa jiki musulunci yana zaburarwa da a motsa jiki da motsa jiki ne ake samun lafiya don tsalle-tsalle mutum ya zama yana da ƙarfi babu launi babu ciwo a tare da shi so ya ku uwana musulmi muna so ku zamanto shababul jili lil islami fa antum ruhuhu wa bikum yasudu kudu matasa na wannan zamani matasan musulunci ku ne ran musulunci da ku musulunci yake jagoranci ku dawo kan hanya wa antum sirru nahbatihi wa antum ahduhu zahi qadimal jadid ku din ku ne taurarin musulunci ku ne sirrin daukakan musulunci daga cikin falala ta matasa aiki mafi rinjayen aljanna matasa ne ahlul janna matasa su ne a aljanna kamar yadda imam abu sa'id al-khudri da abi huraira suka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce annabi ya ce Allah yana faɗa mala'iku suna faɗa dan aljanna ku zauna lafiya a cikin aljanna babu ciwo har abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada dan aljanna ku zauna ku rayu a gidan aljanna babu mutuwa wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada dan aljanna ku zamanto matasa insha Allah ina so ku zama matasa kar ku tsufa har abada ba a tsufa aljanna wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu abada ku zauna cikin ni'ima babu dauki tsammani akan ni'imar gidan aljanna wa inna lakum an tan'amu wala tai'asu abada ko kada ku dauke tsammani har abada shine fadan Allah wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun ko jibril in yazo zuwa gurin manzon Allah da sifar matashi yake zuwa jibril duk wahayin da ya kawo manzon Allah da kamata matasa yake zuwa ba kamata tsoho ko yaro karami ba Kuma yadda manzan Allah sallallahu ya ba da labari a riwayar Ibn Umar yace wata rana baina ana inda annabi sallallahu alaihi ina wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa fi min ashabi a cikin wasu mutane cikin sahabbansa iz dakhala alaihi shabun hasanul wajhi sai ga wani matashi ya shigo wajen manzon Allah mai kyakkyawar fuska matashi mai kyakkyawar fuska tayyibur ri'i mai ƙanshin turare a jikinsa hasanu siyabi mai kaya masu kyau hasanul hai'a yanayin da ya yi shigarsa da ya zo yanayi ne mai kyau ya ce assalamu alaika ya nabi Allah amincin Allah tabbata gare ka ya kai annaban Allah manzo Allah ya mayar masa da sallama mu ma muka mayar masa da sallama in ji Abdullahi dan Umar sai ya ce da manzo Allah ka matso sai manzo Allah ya ce na'am da ya matso har sai da ya haɗa gwiwarsa da gwiwar annabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi qala ya muhammad har izuwa da ya ce ya gaya mai dukkan abin da ya faɗa kamar da hadisi ya zo cikin arba'unin nawawiya sai da ya tafi sai manzo Allah ya ce ko kun san waye wannan wanda ya zo tun baya din nan sai ce Allah wa wa rasulu alam ce ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum malaika jibrilu ne ya zo dan ya sanar da ku addinin ku so kan zo da sifar wani matashi da ake ce da shi jirya ibnu khalifatul kalbi jiyatul kalbi wani matashi ne saurayi a cikin sahaba annabi ashe matasa kuma da daraja ashe kaya ne mai matsayi ashe ku madaukaka ne amma idan kun yi riko ta addini ku rike imani ku yi aiki da imani kuma ku ne za a yi koyi da kunan da shekaru kaza duk matashin da ya bari ya lalace wallahi ya gadarwa ɗayansu da jikokinsu da kunnansa ainihin wato masifa da bala'i ku zamanto masu ƙoƙari ku zama masu yin ka ku zama kamar maza duk inda alheri ya zo ku neme shi duk ku inda ake sharri kar a ganku a ciki da abinda zai taimaki addinin ku taimaka masa da abinda zai fada da al'adunku ku da addinin ku kauce masa kamar yadda na faɗa muna so mu ga tasirin matasa da suke cikin hukumomin gwamnati musulmi muna so mu ga tasirin matasa da suke cikin kasuwannin wace gudunmowa kuka ba wa addinin muna so mu ga tasirin matasa a siyasa a wai a rinka barin tsofaffi masu shekaru wani ya ji ya gama satar duk zalunci da zai yi ya gama yi kuma ya zo ya mutu yana ta ba da guri masu lafiya masu karfi matasa su zo su karba ba jin tsoron kowa sai kishin ƙasarsu da al'umma. irin waɗannan matasan su ake nema wanda musulunci insha Allah ba zai yi da na sani a ainihin wato da su ba maza Allah ya sha kiran matasa yana musu wa'azi wata rana ya samu taron matasa ya da nuna musu wani abu mai muhimmanci a rayuwa shine aure kamewa saboda an san lokaci na samartaka lokaci ne na zinace zinace ne maza Allah sun sami ke cewa ya mashar shabab kuma bai ake al ta falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu ikon aure to yake da kudura ko mu'azatul zawaj iya daukan nauyin aure to yaje ya aure innahu aghaddu lil basari wa afsalu lil farj shi auren yin aure ga matashi shi yake sa ya zama mai kame ganinsa saboda yana da matarsa ta halal a da zai je yana kallon matan mutane ba da zai je yana ainihin wato kira ko yana zaman kashe wando da 'ya'yan mutane ba da zai yana ɗaukan yan mata a mashin guda biyu guda uku yana tsora su ba saboda ya san yana da kishin addini da zai ji daɗi ban aka tsora uwarsa in ya ga uwarsa an mata wannan goyon da zai ji daɗi ba in ya ga an ɗauki an wata budurwa ko a ɗi'u ba daya ya ga an mata wannan goyo guda uku sai ka ce daman dawa zai ji daɗi ba to wannan kishin zai yi ba ko zai buki wani yayi ba waɗannan mata da ake musu wannan goyo-goyo a wuraren da ake yi ai iyayen wasu ne nan gaba nan da shekara goma biyar shida uku wata nan da shekara biyu ma ta zama uwar wani to dan me za ka wulaƙanta uwar wani ina wanda suke zina ta zina ce suna lalata 'yan mata suna amfani da samartakarsu wajen zina saboda yana jin shi matashi ne bari ya nemi matashiya ya lalata ka yi zina da wacce zina da wacce ka zina da wacce ka lalata musu samartakansu kana zaune kai ma za ka zo ka haifi naka yan mata wallahi duk wanda ya lalata yar wani sai an lalata sa, ka yi da yawa ko kai ta yar duk wanda ya iskanci da yar wani duk wanda ya ga lokacin su ne samartaka ya rashin kirki ya rashin kyautawa Ya lalata 'ya'yan mutane ko a makaranta ko a ma'aikata ko a wajen sana'a to ya jira lokacin da zai haifi nasa 'ya'yan yana gani sai ya ga rashin mutunci da wulaƙanci bari ba ko ta kisa wani mutum yake gaya ma abin da ya faru wani bawan Allah ne dan bariki bai da aiki kawai saboda yana da wadata irin ya rinka kiran 'ya'yan mata ƙanana 'yan mata ƙanana yan shekara sha shida sha bakwai sha biyar sha takwas ashirin saboda yana da kuɗi sai rinka sa a aika a kira masa su ya yi lalata da su shi baya son ma babban mace yara yake batawa tunda yana da kuɗi yana da dama a hannunsa wata rana ya buga abin su ya tafi wani gari ya je wata jami'a wata ilimin sai ya sa kawalansa masu gayyato masa mata ya ba su kuɗi a kira mai mata suka kira masa malam sai a kira masa mata da shi da abokanansa su kama musu hotel wajen kwanciya kafin su zo doma wani ya kama uku wani ya haɗa mata biyar wani ya haɗa kaza iya jarabarsa iya adadin matan da zai tara subhanallah ashe inda ya tura ashe a kira masa 'yan matan akwai yasta tana karatu a jami'a kuma abin mamaki ashe ita ma yasta tana da irin wannan ɗabi'ar na bin don haka gayya ta zo an zo ɗiban kaya za a ɗiba sai ita ma ta shiga layi Sai wanka ta yi ado ta kwalliya yarinya matashiya a tafi neman kuɗi za ta je ta kwana a hotel da wani a biya ta kuɗi gobe ta kawo jami'a makaranta insha Allah Allah ba a zalimin bawa ba Allah mun gode maka Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka raba mu da tozarka a rayuwarmu ya Allah duk abin da zamu kunyata kar ka jefa ba a ya Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu ya Allah ka sa mu fi karfin wannan duniya ya Allah ka sa mu fi karfin shedan ya Allah ka raba mu da abun kunya muna raye ko bayan mun mutu Allah ka raba mu da aikin banza wannan mutumin ya sa an kira masa yan mata an sassa masa a daki an zo an nuna masa nan taka ne nan taka ne wancan abokinka ne shi kenan yana zuwa dakin farko da zai fara shiga yarinyar kawai sai a shi ya ta koma cikin ubanta bane zai bayan biya ta biya kuɗi ta yi kwalliya ta yi ado ta fita fitina yana buɗe kofa ya shigo kan tiyo kansa ta rungume shi yana kallon da sai ga yarsa ne sai sai sulakin ya ce wance ya kira sunanta ya ba ba wannan shi ne abinda bahaushe yake cewa dara ta ci gida bai kara magana ba ba ta kara magana ba ya saka suturarsa ta saka suturarta ya ja kofa ya rufe ya je ya ce wa abokanansa da yau na daina bariki ya ce daga yau na bar bariki me ya faru ya ba bayani ba bayani to wannan shine abun kunyan duniya kafin da lahira yanzu wannan malami zai ce yarinyar nan ita kuma yarinyar mai za ta ce uba wa zai zaki wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga misalai na matasa kafin zo abu na karshe da zan kawo mana abuwan da suke lalata matasa barin nan kawo mana sunan wasu matasa ku ji ƙoƙarin da suke yi wa musulunci sai ma ka ga yau a matsayinka na matashi musulmi dan nijar kan agadar ɗan kaza me za ka yi wa Allah ga Ali bin Abi Talib yana cikin yara ƙanana matasa da suka fara karɓar musulunci a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan kaɗai ya isa da shi aka je yakin Badar Ali bin Abi Talib ya je yakin Badar bai kai shekara ashirin ba ka dube ka kai yanzu shekara kana ba ka da aiki sai dukan tuwo kullum sai ka ci abinci me kai wa musulunci khalid ibn walid an sa shi zama kwamanda shugaba na sojoji yana cikin samartakarsa yaro karami sanye abdullahi dan umar abdullahi dan abbas zaid bin sabit mala waɗannan ka faɗa kanka tsaye duk wani abin da ka sanyi a musulunci matasa ne na musulmi su ne suka ga wannan addinin gaba da inda aka faɗa hadisi kan ji an faɗi sunansu usama ibn zaid usama ibn zaid yaro ne matashi amma wallahi annabi shawarar sai ke nema a lokacin da aka yi hadisatul iska. lokacin da aka yi makirci aka yi sharri wa annabi Allah alaihi wasallam da iyalinsa na Aisha aka yi mata sharrin cewa ta yi zina matar annabi a Madina iyalin manzan Allah aka ce wai ta yi zina annabi ya shiga damuwa kwarai da gaske Allah ya ɗauke wahayi aka ɗauki lokaci mai tsawo a saukar da wahayi ba kai har sai da kai da nana aisha ta koma gidansu sai ya gama bincike sai ya tabbatar kai har sai da ta kai da manzan Allah yana neman shawara shi ya sake nana aisha ne ko ya batta shi wanda ya nemi shawarar su akwai zai rufin sabit an sun ya ce zama jagora shugaba a yakin da aka tafi zuwa rum a ibn usaid an san ya ce zama gwamna a makka yana matashi karami abdullahi bin zubair ya jagoranci yara matasa lokacin da za a yi wa manzan Allah mu baya za a yi masa cafa abdullahi zubair shi ya tafi da matasa ya wuce ba musa ibn umair yaro ne matashi da annabi ya tura shi ya zama wakilinsa ambasada a madina shi ya fara kai qur'ani madina musab ibn umair gidan da ya karanta qur'ani a madina musab ibn umair yana da lada shi ya je ya kai musulun ya kai ya kai qur'ani aka ce gida gida yake bi ya je gida ya sallama sai ce akra lakumul qur'an ko kuna so in karanta muku qur'ani a riwaya aka ce wasu manyan gidan su kuta yaran gidan su zauna in ya fara ran da karatun alqur'ani malam sai kaga an zauna ana saurarawa matan gida da yaran gida da wane ne a zauna ana ji daga nan kuma sai tallata musulunci sai suka musulunci sai gobe ma ka dawo ka daɗa ƙara mana ƙur'ani duk madina shi ya zagaye ta ƙwarar kacaf ya karanta mata ƙur'ani kuma suka yi karɓar musulunci da ya ga sun ɗan haɗu sun kai wani adadi sai ya ɗebe su ya ce bari in kai ku makka wajen annabi ku ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wannan tun kafin an kai hijira ya ɗauke su ya kai su ya zube su a makka suke kira da annabi haka ce wani darasi ne yake so ya nuna musu ga addinin musulunci ku gaishe aikace ga annabin da ya tura ni wannan aiki ha kuma yake sai da su wannan karantar da qur'anin da musa ibn Umair yayi ya taimaka wajen yau manzon Allah shi kuka kan hijirar da zai yi zuwa Madina al-Ansar suka karbe shanu biyu suka tallafa masa sallallahu alaihi wa sallam shine madashin da mahaifiyarsa ta ce da shi yaya za ka yi imani da Muhammadu ta ce wallahi ko ka rabu da shi ko na mutu ce ya umma wallahi lauka na laki mi'atu nafs ya mamana ya tsohuwata ya mahaifiyata wallahi da kina da rai dari wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita duk rabu da muhammadu rabu da musulunci wallahi ba zan rika ba wallahi ba zan rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu ki mutu ke mutu wannan tsoho sai ga yawa ka san an zo maganar musulunci da addini ba daga gaba ba suka ta hakura bala yaro ne dan gata mawadaci na shiga gari yaro mai riga a makka yaro mai turare a makka lafiyayyen yaro matashi ga kuɗi a aljihunsa da inda musaf ibn umar ya wuce wallahi sai dai a biyo bayan sabala aka ce turare in ya bunka turare ya wuce kasan layin bayan mintuna masu tsawo masu daɗewa wallahi sai kaji ƙanshin musaf ibn umar malam yaro ne ɗan birni na gaske amma wallahi da ya zo imani saboda ƙarfin imani ya karɓi da awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya zo rigar da zai saka ba shi da ita kayan da yake jikinsu gaba ɗaya faci ne maho faci a can faci a can faci a can yana cikin waɗanda ba su da shi amma ya haƙure ya ba annabi saboda ya shiga musulunci a lokacin babu amma ya fi fifita imaninsa kan komi da duniya lokacin da aka zo yakin Uhud yana daga cikin wanda aka kashe kuma yana da cikin sojoji gas waɗanda suke kare annabi shi an tafi ana yaƙi ana kaza shi kuma da takobinsu da makaminsu kawai yana zare ido ne yana kula da manzo Allah sallallahu duk wanda zai kawo barmaki shi kuma zai kasa nan Uhud aka kashe shi abun tausayi da aka kashe musa ibn ubayd wallahi ina gaya muku likafani likafani yajin da za a lullube shi a a malam aka rasa babu sahabbai suka ɗauko shi suka ce ya rasulallah ga mus'ab ibn umais ya yi shahada amma babu abin da za a binne shi kunji annabi ya ganshi ya zubar da hawaye idan an jawo tsumman an lullube kansa bada rijila kafafuwan sai su bayyana idan aka yi kasa aka kokarin rufe kafafuwan sai kuma bayar asuhu kansa sai ya fito fili Mazala ce ku jawo likafanin ku lullube kansa ku bar kafafuwan ku nemo ganye ku rufe ku je ku binne shi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا wannan ayar ta sauka ne akan su musa ibn umayr shi za muke so samari ku koyi da irin waɗannan matasa wanda suka ba da rayuwarsu da addini kullum idan an ce ai addini ba cewa aka yi ka bar neman kuɗinka ba ba cewa aka yi karkaje gonarka ba ba cewa aka yi kada ka yi kiwon ka ba ba cewa aka yi karka je kasuwar ka ba a'a so muke muga kana da kazar kazar wajen taimakon addini idan ba ku yi addini ba sai su na ku yi an bar masallaci sai tsofaffi da dattawa su ne a tsawon gaba ina matasa idan ba ku je kuka karanta ƙur'ani kuka haddace ba sai su na ku yi kuma idan ba ku zaɓanto masu kishin kasar ku da al'umma ku ba sai yaushe kowa ya je ya daɗa duba allansa ya daɗa biya shi ya karanta ya ga wai shi wai shi waye sai kana so ka hutar da kanka a rayuwa ka zauna ka ɗauki takarda da biro ka rubuta kai waye kai yanzu ka nawa me kake so ka zama Kan kasuwa wani shiri kai ka zama ɗan kasuwa manomi wani shiri kai ka zama manomi ɗan boko wani shiri kai ka zama ɗan boko malamin addini wani shiri kai ka zama malamin addini ɗan siyasa wani tsari kai ka zama ɗan siyasa nan shekara kaza ma'aikacin gwamnati wani shiri kai wa kanka dan kaga ka shiga gwamnati nan da shekara goma nan da shekara bakwai nan da shekara ashirin soja kake so ka zama wani shiri kai dan ka zama soja dan sanda wani shiri kai ka zama dan sanda wallahi idan baka yi wa kanka wannan lissafin ba lokacin zai zo maka ka fada abinda za ka fada kuma baka da ajanda baka da abin da za ka yi shi ne problem da yake damun al'ummanmu ga matashi ya samu dama amma ba Allah a gaban shi wani ya samu dama sai mata suka ɗebe shi mata zina kamar kare mafiya ce sabin mata wani ya samu dama sai shaye-shaye wani ya samu dama sai raya gidajen banza wani ya samu dama harkar kwallo kawai ita ce a gabansa wani ya samu dama shi kuma zaune gari banza ne yan yawo yan iskan gari ne kawai duk inda ta bi kawai su suna nan inda ka ga harguwa da hayaniya a gari to yana can ru inna rududu an bi yamil ma kulli riya da inda iska ta daga can yake yi in iska ta yi yamma yau yana yamma in iska ta yi gabar yau yana gabar in iska ta yi kudu yana kudu in sama ta yi sai ta kokari ya yi sama ƙasa kai ya ƙoƙari ya ƙasa bai da manufa bai da manufa da shi yake yi ba akwai wanda shi kuma kawai jira yake abinda abokin sai ce shi zai kawai kenan ba ka da tunanin cin da ba ka da yancin kwakwalwa sai ba za ka iya zaɓa wa kanka wani abin da za ka yi ba ni shi ina yaro wallahi ƙarami ina iya tunawa wallahi tun ina yaro ƙarami malamin da ta fara gani ya tasiri a rayuwata ina yaro kani in ji jina yana jinsa shine shi abubakar mamu kuri yadda na ji ina sauraron sa ba na manta ina yaro na ce Allah Allah Allah ne ku ka bani ilimi da sarautu kuma yadda mutane addini kuma yadda mace abubakar mamu kuri yake ne ba na manta wannan wallahi ko ban taɓa tashi daga wannan manufar ba na shi na zaɓa to kai fa noma za ka yi muna so mu samu wakilan musulunci a cikin manoma aikin gwamnati za ka yi muna so a kowace ma'aikata ta gwamnati mu ga wakilan musulunci wannan shi ne zai nuna samarin ku matasa muna da manufa ko ku yi ba waɗancan wanda ba kowa suna yi su suna taimakon kansu ina fatan kuna fahimta gyaruwar matasa gyaruwar al'umma ƙarfin matasa ƙarfin al'umma tarihi ya tabbatar idan al'umma matasanta suna da nutsuwa suna da ilimi suna da tunani to wannan al'umma a yi mata albishir da samun cigaba tarihi na musulunci an gaya mana samari matasa irin gudunmowar da suke bayarwa misali a gurguje suna waka siddiq an ɗora masa nauyi na shugabanci ko da'awa ya karanta da mutane bai wuce shekara talatin da bakwai abubakar siddiq ga umar ibn khattab bai wuce shekara 27 ba usman bin affan bai wuce 34 ba shekara 34 ali bin abi talib shi shekara goma shi ka aka fara fafata harkar musulunci da dawa talha ibn ubaidullah ya fara gwagwarmaya shiga harkar musulunci da da'awa da gwagwarmaya ta addini bai wuce shekara goma sha ba zubair bin al shi ma lissafi ya nuna bai wuce shekara goma sha shida ba yake ta da'awa da karantar da musulunci sa'ad bin abi waqas bai wuce shekara sha bakwai ba sa'id bin zai bai wuce shekara sha biyar ba abu ubaida bai wuce ashirin da biyar ba abdurrahman ibn auf bai wuce shekara talatin ba duka waɗannan samari ne matasa waɗanda suka ba wa musulunci gudunmawarsu dare da rana babu gudu babu ta da baya to abin da wato yake damuna kuma yake damun al'umma ta yau shine irin lalacewar samari idan an zo maganar shan giya matasa ku ne a gaba wuri-wuri neman mata kata sadanci matasa ku ne a gaba satar mutane matasa ku ne a gaba gidan kurkuku gidan kaso duk inda ka je gidan kurkuku majority mafi rinjayen wanda suke cikin gidan kurkuku matasa ne ne sunan gidan kurkuku a nesa gidan kaso je ka ziyara ka ga mafi rinjaye matasa ne wani ya sare kunnen wani an kai shi an daure shi wani ya je ya balle moto don wani ya tafi da shi an kama shi an daure wani ya je ya saci akuyar wani an kama an daure wani ya ji ya yi fada da wani ya fasa cikinsa an kama shi wani an kama shi a daji yana fashi da mutane wannan shi ne mu abinda zan rufe da shi da cikin abubuwan da suke taimaka mana wajen lalata matasanmu a yau akwai kafafen yada labarai na zamani kafafen yada labarai na zamani kamar ya kafa mu yaɗa labarin wannan abu waya yau wanda bayi da waya a cikin matasan nan ana ganin shi a baya yake wayar ma sai an duba kallon kuke da bala'i da musiba da sharri da yake cikin wannan abu Allah ya ce ka wallahi wani da wannan su tafi dama wannan wayar wani ya ce wannan wayar ita ce komai dinsa kuma haka ne yanzu wannan wayar wani ita ce za ta yi mai hanya samun kamar Allah wani kuma da ita za ta halakar da shi kallace-kallace sinima kallon kafafen yada labarai na ji da mutane wanda suke tattare da sharri alkanawatu fadariya al'ibahiyya shiga kwamfuta an kware a shiga website kala-kala intanet harkar intanet internet akwai shafuka na ɓarna akwai shafukan da Allah ke zai akwai shafukan da zina yana so ke zina a can ka je ka koyi zina akwai shafukan da a koya maka tsaya a koya maka yaudara a koya maka ha'inci ka koya maka kai duk wani sharri babu abin da babu a cikin intanet kamar yadda kuma akwai alkhairai a cikin intanet ko dai matashi ya yi amfani da wannan intanet ki gina addinin Allah ya taimaki musulunci ya taimaki al'ummarsa ko kuma ya bi hanyar sharri a shakiran wa imma kafura amma ina tunatar da kai abin da Allah ya faɗa akan samarin ashabunka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu kuma muka tsara musu shirya ka zama mai imani da Allah ta zubil islam kana jin musulunci shine naka duk motsin da za a yi addinin musulunci ne a gabanka ko ma ya za a yi ko ma ina za a je al islamu huwa al-awwal musulunci shine farko dina amfani da kafafen yada labarai suna lalacewa kuna sa wasu suna lalacewa wallahi nake gaya maka yanzu akwai matasan da idan mutum yana son kuɗi da wannan wayar kawai da ya shiga yadda ne dan yahu ne zai sha kuɗi ya cika account da miliyoyin kuɗi kuma wallahi yana zaune a gida kurin da da zai ka duba fa account ɗinka da banki ba sai mutum ya shiga cikin akawun ɗinka ya ɗebi kuɗin ka kai kana can gida kana mun shari ka yaye baki ya yashe ka idan ka bincika sai ga matashi ne saboda ya yi amfani da kwakwalwarsa wajen barna idan ka ga an tsara hanya ana kashe mutane ana karɓar abin hawansu ko ana karɓar kuɗinsu wallahi galiban matasa ne zai yi kusa tsoho da cijo mai furfura yana riƙe da bindiga yana kashe mutane ba idan ka ga ana yaƙi ana kashe mutane da sunan addini ko da sunan ƙabilanci ko da sunan menene wallahi da za a kawo maka hoton masu yin jima'i, matasa ne shi yasa makiyanmu suka yi mana wayo sai suka riba ribace mu ta wace hanya ta hanyar kawo musu ababen sha'awa na duniya sa maka san duniya sama da san komai sai ka so duniya ta ki Allah ta hanyar kwadaita maka kuɗi ta hanyar kwadaita maka matsayi duk wanda aka ɗauke shi aka bashi shi ya rike aka sa shi aiki ai kuɗe ta mai wani abu aka yi an san yaro ne matashi wataƙila bayi da mata ballanta yi tunani in ya mutu ‘ya'yansa za su yi barci ba ba kai ake nema ba bai da yaya yanzu wanda yake da mata uku mata hudu ‘ya'ya bakwai ‘ya'ya takwas ‘ya'ya goma sha ‘ya'ya kaza wannan wani zai zo da yace shi kan harkar ta'addanci ya tafi ya tafi ya bar matansa da ‘ya'yansa su zama marayu akan wani abin da bai kai ya kawo ba a'a yara ake samu masu gajeren tunani su ba su da kowa in ma yana da uba yana da koya mutu ya bar uban ma uban ma ya san yadda zai yi shi auren bai ma taɓa yi babban ya san daɗinsa wani ya faɗa wani shi banza kai ne kama san daɗin aure ni ban ma yi shi ba ban san shi ba shi sa suke mana dabara shi suke bai mana matasan mu abin da za su ɗauki hankalin matashi to shi suke yi to mu kuma masu da'awa masu karantarwa sai ake samun kuskure wani lokacin sai ake jefar da matasa sai ake zubar da matasa sai ake zargin matasa sai ake zargin matasa sun zama mutanen banza sai shaye-shaye sai bin mata sai kaza sai kaza kullum in za a yi wa'azi maimakon a zaburar da su a nuna musu ga irin yadda samari matasa cikin sahabbai suke yi musulunci aiki koyi da su sai zagi to wannan shi ma mai wa'azi ne amma ya taimaka wajen kantarar da mutane idan giya yake sha kira shi gidanka kai masa nasiha mai kyau in ba yake sha in waiwu yake sha in sata yake yi ku sama masa aiki a cikin al'umma sannan har yanzu mu da kanmu mun taimaka wajen lalata kasanmu wai kowane mutum a cikin mu sai wanda Allah ya zaba in ya samu kujerar gwamnati baya tunanin matasan garin su suna nan a zaune sun gama makaranta ba aikin yi ba su da jarin yi jarin da za su shiga kasuwa ba su da kudin da za su yi kiwo ba su da gonar da za su yi noma ko ba su da ruwan da za su yi noma ko ba su da tsakin da za su yi noma amma suna da 'yan uwansu da suke shugabanci a ofisoshi na gwamnati amma waɗannan shugabannin abin da ya dame su kudansu abin da ya dame su ‘ya'yansu abin da ya dame su ‘yan siyasarsu amma matasansu na garinsu matasansu na ƙasarsu su taimake su su sama musu da'a a'a ba su yi ba to wannan yana taimaka wajen lalacewar samari kenan a bar su zaman banza ba su aiki ta yaro bai je makaranta ba ko ya je makaranta ya dawo kun ce je makaranta kun zage shi ya je makaranta ya yi takarda ya dawo daga daga ta nan a gaban sa ba ta da bambanci da takardar tsire to ba ta kawo mai komai ba ba dauke shi aiki ba aiki sai dan gata aiki sai wanda ya san wani aiki sai suwa da suwa ne ya zauna ya zauna ya zauna ya yi salatu annabi bai samu kudi ba ya je makarantar an yi wa'azin an yi Allahu akbar ya tashi aljihunsa ba ko kobo washe gari ya tashi bai da abin da zai ci ya ga abokinsa ya canza riga bai da kudin zai canza riga abokinsa ya sai abin hawa bai da halin da zai siya ya balaga ya gama nuna ya rika ya kai iyakarsa yana bukatar aure babu kudin aure ga matan garin su shagen tsada to ya za yi iya zuwa ce kai kai kai to zan buda fa ni ma sai na samo kuɗi haka ke yi da yawa daga cikin matasan da suke ta'addanci ko suke kashe mutane wallahi ba su da aikin yi ne wallahi ina gaya muku ba su da aikin yi kuma zaluncin shugabanni shi ya jawo da yawa daga cikin wannan mutum ɗaya a ma'aikata ɗaya shi kada sai karɓi albashin mutum su kwarai kuwa su suke ba da kudin ayi su suke binciken akwai mutumin da aka samu ɗansa jariri da yake bayan kuwarsa yana cikin ma'aikata ma'aikatarsa jariri an rubuta shi da albashinsa yana jadon bayan uwarsa filmin hajji ina matasan da suke bakin titi dole shawiwi ba ba dole su sha taba ba galiban dan wiwi in kaga yana shan wiwi wallahi sai an tuka masa sha wiwi din ba a shegen roƙon taba in ya ga kana busawa sai kai dan farko min ita ka a karma shi ma ya dan ya dan kabusa ya zuka da kuɗi kina anan abin da muke cewa ku sama wa matasan ku sana'a ku rage yan ta'adda a cikin su ku musu hanya su shiga makaranta ko da su 'ya'yan talakawa ne a sauƙaƙa musu kana ce karatu sai dan wane da wane to idan dan talaka bai yi karatu ba kuma zai yi in dan talaka bai je makaranta yi ilimi ba rami zai shige bulle kansa ba makaranta ba jari ba sana'a ya za a yi dole fa a samu matsala kuma kuma yan siyasa su ma suna taimakawa wajen lalata matasa ta hanyar tsiban matasa ana koya musu ta'addanci zan su yi banda siyasa Su goyi bayan wannan siyasa a tura su su sari wanda za su tara da adawa duk wanda ya daga kansa yana kaza yana cika ana jayayya da shi ana iya jan ƙuri'a ya a a sa a kashe shi ko a je a tsoratar da shi ko idan an zo gari ba a yi a samu adda da makamai a ba matasa su yi kamar kowa da wabi su yi ta tsare mutane da haka ake siyasa da yawa daga cikin kujeru na siyasa a yau wannan ya taimaka kwarai wajen lalata matasa kenan ana abin da muke so na ku iyaye ku sa ido akan mu'amalolin ƴaƴan ku suke yi akan wannan wayoyi da abin da suke kallo da abin da suke saurara abu na biyu zama a makarantu da tarayya da ɗaliban da suke ba su suke yana taimaka wajen lalata mana matasa duk wanda ya ɗauki ɗansa ya kai shi jami'a ya kai shi makarantar da babu tarbiyya to tabbas ɗansa zai gado zai koyo rashin tarbiyya shi kenan kowa ya kamata ya wata makaranta zai ke ɗansa kuma shugabanni na jami'o'i shugabanni na kwalejoji shugabanni na makarantu su yi iya ƙoƙarin da za su yi na kiyaye tarbiyyan 'ya'yan da suke karatu a hannunsu idan ka bari wani ya zo ya ɓata niyarsa ta lalace to duk wanda ya tsoma hannu a wannan niyar sai ta ɓata shi duk wanda ya bari makaranta ta ce duk ɗaliban da aka kawo za su yi koyi da wasu mutane banzan kuma ne nan gaba bayan shekara goma ashirin waɗannan da 'yan jami'an su ne za su ma shugabanni su ne ma'aikata a gwamnati su ne shugabanni na siyasa wataƙila zama malamai masu karantarwa a makarantun boko kenan hakan iya haɗuwa da muggan abokanai a makarantu wajibi ne mu ji tsoron Allah mu samar da makarantu masu tsarki waɗanda muke da amincin za mu iya tura 'ya'yanmu maza ko mata wannan yana da muhimmanci a kusa da shi kenan ta jama'a da shabab a makarantu da majalisai hatta irin danci dandali da ake zama a gari akwai dandalin mutanen banza akwai dandalin mutanen kirki akwai dandalin da fasa sallah azhar za ta yi barasi sallah ba asar za ta yi barasi sallah ba magariba za ta yi barasi sallah ba sai shaye-shaye da karya. kada kada da ake kai a zauna a can a zauna a can idan wannan shi ma yana taimaka wajen lalata matasa duk yaron da ya tashi ya saba zama a irin wannan wurin to zai tashi ne da tunani irin na wannan mutanen wannan wuri idan yaro yana zama cikin masu dura shan to ba mamaki wata ran a gaban ubansa gaji ya dura shan kenan ku sa ido akan yayanku ba ko ina za ku rinka barin su suna zama suna haɗawa da abokan banza ba matukar kana son kanka idan ka mutu ya je maka addu'a ya roƙan maka Allah Allah ya fi maka to sai ka dage wajen hana shi zama a wajen mutanen banza bayan wannan haka ɗalibai mata idan aka buɗe maka shafin kumari 'yan mata karna ta'adi da suke yi da harkar wayoyi da harkar zamantakewarsu da junansu abun wallahi kare ba zai ci ba akwai 'yan matan da su tubali ne na lalata maza da ana ganin maza ke lalata mata to yanzu zamani ya zo mata ke lalata maza ko ce wasu mata ke lalata wasu maza mace za ta rike maka wuta ta yi tabinka tana maka sharri me sharri tana maka maganganu na basa tun tana kaucewa sai ba ta so sai ta ja ta kaje ka yi kaji wani yaro ya gaya min yana karatu a jami'a ya ce wallahi malam a jami'ar mu yan mata su suke ba wa samari kuɗi don su je su zina da su idan yarinya ta ga matashi sai ka rike mai wuta kamar yadda namiji zai gama mace bi ta ya makale mata to haka yarinya yau a wannan zamani ta ga namiji ta makale masa ta ɗauki kuɗin da aka bata na hidima na makaranta ta bawa wannan yaro ta tura masa ta yi mai kiransuwa na kuɗi a wayarsa ta ce masa waya mai tsada ta yi masa ɗinki da sallah ta ce masa abin jin daɗi a rayuwa kai akwai wanda han mota suke wa mutum in mutum ya fada hannun masu maiko, han mota sai ta sai maka har abun hawa amma wallahi ba wai don wani abu dan ka lalata maka tunani ka lalata maka tarbiya shi ma wannan ba za a bar shi a baya ba sannan gata in yi wa yara yawa ya lalata su kenan da shi abin da ke lalata matasan mu gata mutum ya tashi a gidan kuɗi mutum ya tashi a gidan mulki ta tashi a gidan sarauta gidansu ana wasa da kuma to wannan yakan sa ya lalace saboda yana ganin ya fi ƙarfin kowa kuma komai halal ne zai hau mota ya tafi inda ya ga dama ya hau irin motar da ya ga dama da rike kudin da ya ga dama akwai waɗanda suke zuba wa 'ya'yansu miliyoyin kudi suna yara ƙanana kawai ba su ba a lalace ba akwai wanda baya tambayar ɗansa ina za ka je ina ka je ina ka dawo baya tambaya duniya ce kuɗi ne an samu a kuɗi musamman kuɗin gwamnati ba noma ya je samu ba ba kiwo ya je samu wannan kuɗi ba kuɗi ne na gwamnati kuɗin banza tunda ya samu bari ya ci ci ya more ƴaƴansa ma su ci su more duk lalace ba abin ba magani. a ƙasar nan yarinya karama budurwa billahi azimu takan iya hau jirgi ta yawon duniya ta amerika da tafi ingila ta je germany da tafi taki da tafi dubai da tafi ina ne wallahi yarinya karama ba ya aure ba ta ne kurin zai loda mata daloli a shi account ɗinta duk kasar da ta sauka akwai inda za ta ja kuɗi tana tasarrufin da ta ga dama tana hawa motocin da ta ga dama a kansu amma fa ko aure ba ta yi ba na yi magana a ce ayya za a yara ne na zamani wannan sakewa yara a akan kuɗi da gata yakan taimaka wajen lalata 'ya'yanmu kamar yadda gashi nan muna gani wani hira kawai ake a dandali da abokanai wani ya yi masa ba daidai bai ce wallahi sai harbi harbe ka in na kashe shi kan kashe banza dan yadda kawai kai din banza kuma wallahi in ya kashe shi ya kashe banza akwai wanda in ya kashe in ya kashe ka wallahi ba zai kwana a police station ba Allah da aka duk wanda ya ce zai kashe ta kai kokari ka gudu kare kuwa ba wani magana haka kai kai ta kashe ne ina kashe ka in ya kashe ka ba abin da zai faru rubutu ne kawai za a takarda a nade ta kawai an gama zancen ka kana shi kana fama da wani kiri yana dukan ka da sanda ka kiyaye gata ina kawa gata taraf yakan lalata yara matasa wannan yakan sa sirin a sha'awa sai sun biya bukatar da suke so da za ku yaron da kake gaya mun yaro ne karami karamin yaro ko sakandare bai gama ba amma wallahi ubansa yana iya zuba masa miliyoyin kudi a cikin akawun ɗinsa karamin yaro ne Da haka kun zai dawo ya kwanta ya bacci ya gina birki masa da ake uku na kere sama da haka yaron bai dawo ba ya samu abokanai kuma yanzu zai buga biza duka sun da yake so ya tafiya ba wanda ya sai tambaye shi ya samu kaja yana hawa motar miliyoyin kudi ya samu gata amma da za ka duba waye ubansa za a ba manomi ba ne dan zai wahala manomi ya yi wa ɗan garaje da ba wa ɗan sai rinka wasa da wasan kudin noma da za ka bincika za ga insha Allah baban nan nasa idan ya zama ma'aikacin na wato wato ɗan kasuwa dan duk kasuwa ya san zafin kuɗi ya san ɗanɗanon kuɗi daga ɗan daga cikin su wanda Allah ya ɗaga su nisa kashe hankali zo ki shi a nan su ku ce na sake wa kayan ku za ta yi musu yawa ku yi rayuwar da su daidai wa daidai daidai gwargwado kowa a kai da shi a iya kadarinsa kar ya wuce ainihin wato matsayinsa wannan ta sa sai ga mutum yana sha'awar Ya je ya kirbi abokanai a cikin gidan giya ya sa musu mutum giya su ta ta kawai kake so a ranar kisa a sha ba mai kyauta irin nan giya dan giya akwai kyauta ba wanda ba da ruwa irin mashayin taba ɗayan da mashayin taba ke yana zuka yana cewa ba ni zai shiga ta ko da zuka biyu ya mata kyauta ce da su sosai da kayan barna ne kina fatan kuna fahimta na bayan wannan sakaci na iyaye yakan lalata matasa sakacin iyaye iyaye su zuba ido ba sa tarbiyyar yayansu ba ka da aiki sai haihuwa matarka ɗaya matarka biyu matarka uku matarka hudu kowa tana bunkowa yaya kawai suke zuba gosulo wani na bayan wani wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya ka tara yaya amma ba ta tunanin wace ta kake musu ka nawa wani hanya ka bi don ka tarbiyyanci su zama bala'i wa al'umma Da duk wanda ya haifa da bai mai tarbiyya ba ya cuci al'ummarsa duk wanda ya haifa da bai ba shi ilimi ba ya cuce kan ya cuci kansa ya cuci al'ummarsa saboda wannan dan ko ya zama farawo ko ya zama dan fashi ko ya zama azzalimi ko kuma ya zama mutumin kirki in Allah ya dama ya ya shawo ila siratul mustaqim su kenan mutum ya tara yaya baya tarbiyantar da su ba kai su makaranta ba mazan su da matan su ana cewa wai duniya ce kowa ya je ta gyara shi a ah, akar makalla me da zuwa ka tara yaya baka musu tarbiyya wannan ba daidai bane to akwai iyayen da ba su damu da 'ya'yansu ba wani yaro yake ce a ce wallahi ma na baba na cin abin da zan yi ba ruwan su ne bai san ci na ba bai san sha na ba bai san makwanci na ba bai san inda nake kashi ba bai san ciwo na ba bai san kuɗi na ba bai san rashin kuɗi na ba bai san makaranta na ba bai san kaza ba sai ka dara haihuwa ai ta ya'ya ana tarawa wani ma baya ma gane ma 'ya'yan da bala'in yawansu sai yaro ya zo ya kasa kiran sunansa kai kuma na wajen wacce ce a cikin na wajen dudu ne ko na wajen kwantini ne ko wancan ba zai iya ganewa ba saboda sun yawa ba na zargi ne akan yawan 'ya'yan ba yawan 'ya'yan farka ne an kula da su amma wallahi akwai 'ya'yan da in suke tare da yawa za su kwanto maka masifa to wannan iyaye sun yi sakaci kuma qur'ani ya ce ya ayyuhan ladina amanu قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شاي شاي ينا لا لا تا مجعلة وذاك الزغن ذاك تا شاي شاي هو ده هنية شاي شاي zuke-zuke yana kashe tunanin matasa kuma shi ne babban dalilin da yake lalata mana ‘ya'yanmu yanzu lissafi da ake a duniya inda aka bi ko'ina shan kwaya a duniya a afirka afirka ma a irin kasashen mutum nan nigeria nijar kamaru kinani nan ake bala'in shan kwaya kuma kowace ƙasa tana da statistic tana da lissafi tana da binciken adadin mashayan kwayanta a wasu kasashen a fili ake safarar kwaya a fili kwaya fa lalata tunani take yan kwana duk ɗan kwaya ba zai abin kirki ba kuma ya kamata ku sani ajanda ce mana wata manufa ne na a ba ku kwaya ku sha don ku ce duk wanda ya sha kwaya ba zai iya zama cewa malami na makaranta ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko ɗan sanda da kwaya ta lalata wasu tunani amma a fili yau matasanmu za ta ga suna yawo da kwaya shi ya sha ya lalace ya ba wa abokinsa ya lalace ya ba wa budurwarsa ya lalace ya kasa uwansa su sha su lalace idan kuna shan kwaya ya za ku sha su ya ku matasa idan kuna shan kwaya ya za a yi ku iya kasuwanci ku tara kuɗi ku zama manyan 'yan kasuwa a ƙasar idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku to jajirtattun 'yan siyasa idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku zama manya-manyan manoma a ƙasar ku idan kuna shan kwaya yaya za a yi ku zama manya-manyan malamai masu wa'azi masu fatakarwa masu cewa a Allah idan kuna shan kwaya ina za ku samu limamai ina za ku samu masu dawa idan kuna shan kwaya ina za ku samu dawa shi kuma da shekara talatin ina za ku samu za ka ce mutum dattijo ne san kwaya to ku sani wallahi ana turo muku kwayan nan kuna shan kare saboda a lalata muku abinda za ku ci moriyar su nan da shekara talatin kuma wannan ajanda ce babba manufa ce hanya ce mai karfi da ake bi na lalata samari musamman musulmi musamman yan afirka ana ga hotuna ana nuna wa yan kwayar kasa kaza yan kwayar kasa su ne da makamai a hannunsu a ba mutum kwaya ya tafi bindiga ya taɓa wuta a ba mutum kwaya a raka ya masa makami a ce shiga ya tafi mutane mai san hawa mai san sauka ba a ba mutum kwaya a yi luwaɗi da shi a ba mutum baya a sa shi ke zai zina ko a ba ta baya ce ta zina ba inda za ga kwaya a makaranta da abinci wallahi tallahi idan kuka bari illar za ba za ta bayyana gare ku ba sai nan da shekara goma shekara ashirin sai an zo lokacin da ana neman wani mutumin kirki da zai zama shugaba ko gwamna ko wani babban soja ko wani abu duk an karanta duk mutane sun zama yan kaya a lokacin kuma za su turo muku wasu wanda za su wakilce ku su yi muku abin da suka ga dama ya eh, sha kwaya ya zaki ubansa akwai wanda ya sha kwaya ya rufe ubansa da duka ya shi kashi saboda ya sha kwaya je ya sha kwaya ya je ya ɗauki mota ya kashe mutane wannan shan kwaya wato tanawulul mukaddirat wani babban abu ne da yana bukata a lakta mai zaman kanta a kansa wani ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake so na faɗa suke lalata matasa amma babu lokaci zai sai dai mai haƙuri ah, akwai dan da zai zo insha Allah ta'ala ya tura ta abin da tsaya Sheikh Dr. Rabi Umar Rijiyar Lemu kuma da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne da kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya mu akwa kuma yana muku addu'a ta musamman Allah ya sa ku gama lafiya Allah ya gama lafiya da shi wannan gida Allah ya ammani da shi arziki mai matsakin baki yi lokacin da malamai suka zo nan ko wanda ba malamai ba hannun suke sauka muna masa addu'a Allah ba shi lafiya Allah ya kara masa arziki Allah ya sa ƴaƴansa su gaje shi ninki da ninki ubangiji Allah ya yalwata masa ya zama nan gaba ɗaya gurin tun gurin masaukan baki ne har da samun wuri ma da za a yi ta yi ya ubangiji ka samu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh